Masu kallo da sauraro, Assalamu alaikum wa rahmatullah, barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin shirin labaran ƙarshen mako, wanda ya saba zuwar muku a rana irin ta yau. Daga studiyon White Blood TV da ke birnin Kano a Najeriya. Sunana Zainab Mai Agogo. da fatan za ku biyo mu domin jin irin ƙunshin labaran da muka tanadar muku. Majalisar Dokokin Jihar Kano ta karbi kudirin da za a yi gyara kan dokar hukumar fansho a jihar. Shugaban masu rinjaye na Majalisar Labaran Abdul Madarini ya gabatar da ƙudurin a zaman majalisar na ranar Litinin. Ya ce ya gabatar da ƙudurin ne duba da rashin biyan ma'aikata da suka yi ritaya kuɗinsu na fansho da kuma garatuti. Ya ƙara da cewa aikin gyaran dokar zai hana gwamnati ɗiban kuɗin fansho don yin abubuwan da ba su kamata ba. Har ila yau ya ce hakan ne zai sanya 'yan fansho su rena samun matsaloli akan haƙoƙinsu. Dan takarar gwamnan jihar Kano a jam'iyyar NNPP Abba Kabir Yusuf wanda aka fi sani da Abba Gida Gida ya zargi shugaban jam'iyyar APC reshen jihar Kano Abdullahi Abbas da amfani da 'yan daba wurin kaiwa 'yan takarar 'yan jam'iyyar adawa hare-hare. Abba gida-gida ya bayyana hakan ne a yayin wani taron yarjejeniyar zaman lafiya da kungiyoyin tabbatar da zaman lafiya da cibiyar AMG tare da haɗin gwiwar Jami'ar rundunar tsaro ta 'yan sandan jihar Kano suka shirya. Dan takarar ya bayyana yadda aka kai masa hari sau biyu jim kaɗan bayan gama taron rattaba hannu kan zaman lafiya da aka gudanar a ɗakin taro na Jami'ar Bayero da kuma ɗakin taro na Mubayya a lokacin zaben da ya gabata na shekarar 2019. A ƙarshe Abba Gida Gida ya ɗaura alhakin kawo ƙarshen hare-haren 'yan ta'adda a kan jami'an tsaro musamman na hukumar 'yan sandan jihar inda ya ce su kaɗai ne za su iya maganin masu ɗaukar nauyin 'yan daban da ke kai hare-haren. Alƙalin kotun shari'ar musulunci a jihar kano kadi abdullahi halliru ya buƙaci manema labarai da su fice daga cikin kotu a lokacin da asiya balaraba ganduje ta buƙaci kotun ta raba aurensu da mai gidanta asiya balaraba ganduje wacce ya ce ga gwamna abdullahi umar ganduje ta buƙaci alƙalin kotun ya raba auren nasu ne saboda gajiya da ta yi da auren kamar yadda jaridar daily nigerian ta rawaito tun da farko alƙalin kotun ya ce a tsarin shari'a babu fifiko amma wannan shari'ar ta musamman ce don haka ya mayar da saurarenta zuwa ofishinsa a maimakon cikin kotu kamar yadda aka saba gani haka kuma jaridar ta rawaito cewa balaraba ganduje ta je kotun ne da bukatar alkali ya kashe mata aure bayan sun shafe shekaru goma sha shida suna zaune da mijinta mai suna inuwa uba a nasa bangaren inuwa uba ya kafe akan cewa shi lallai yana son matarsa inda ya buƙaci kotun da ta bashi lokaci domin ya sasanta da ita Alƙalin kotun ya amince da buƙatar Inuwa Uba inda ya ba shi mako biyu domin ya sasanta da matarsa. Tare ɗage sauraron shari'ar zuwa ranar biyar ga watan Janairun shekarar 2023. Haka kuma jaridar ta Daily Nigerian ta rawaito cewa a shekarun baya 'yar gwamnan ta samu saɓani da iyayenta saboda ta zaɓi zama da mijin nata wanda ake zarginsa da wadaƙa da dukiyar da suke ganin mallakinsu ce. Wata majiya mai tushe ta shaida wa jaridar cewa a lokacin da 'yar gidan gwamnan ta yanke hukuncin rabuwa da mijin nata, an tura jami'an tsaro ɗauke da makamai zuwa gidan mijin nata da ke kan titin zuwa fadar gwamnatin Kano, inda suka kwashe muhimman takardu waɗanda suka haɗa da takardun mallakar kamfanin sarrafa shinkafa da ke kan hanyar Kano zuwa Zaria, da takardun wani gurin taro da ke birnin tarayya Abuja, da kuma takardun gidan mai da dai sauransu. Wasu 'yan bindiga sun kai hari gidan sarkin fadan Ayo da ke karamar hukumar Sanga a jihar Kaduna, inda suka yi awon gaba da karamin ɗansa sahabi Halidu Ibrahim. Sakataren Majalisar Sarkin Jibril Adamu Muhammad ya shaida wa manema labarai cewa ga dukkan alamu maharan suna harin basaraken ne, saboda kai tsaye da suka shiga gidan ɗakinsa suka nufa suna harbin bindiga. 'Yan bindigar sun yi ta harbi amma kuma Allah ya kare basaraken, a don haka ne suka tafi da ɗansa. Jibril Adamu ya ce bayan sun fice daga gidan tare da ɗan basaraken sun kira waya inda mahaifiyar yaron ta ɗauka amma suka ce ba za su yi magana da ita ba sai da mahaifin yaron. Kwamishinan 'yan sandan jihar Borno Abdullahi Umar ya ce rundunar 'yan sandan jihar ta gurfanar da wasu mutane tara da ake zargi da kai hari kan ayarin motocin ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar PDP a Tiku Abubakar. Kwamishinan ya bayyana haka ne ga manema labarai a ranar Alhamis ɗin da ta gabata inda ya ce an kama mutane goma sha hudu da suka aikata laifukan tashe-tashen hankula. Daga cikin mutane sha hudun da ake zargi, sha biyu magoya bayan jam'iyyar APC mai mulki ne, yayin da sauran biyun 'yan jam'iyyar PDP ne. Kwamishinan ya ce, duk da cewar ana zargin wani ya rasa ransa, amma har yau ba a ga gawar tasa ba. Wata mata mai suna Lucy Tapnan, 'yar kimanin shekaru ashirin da tara da haihuwa, ta kubutar da mutanen da aka yi garkuwa da su tare a jihar Plateau. Matar wadda wasu 'yan bindiga suka sace tare da wasu mutane uku ta yi ta maza inda ta kwace bindiga samfurin AK-47 daga hannun ɗaya daga cikin waɗanda suka sace su. To amma duk da haka sai da suka je mata rauni da wuƙa. Lucy wadda mazauniyar Abuja babban birnin tarayyar Najeriya ce tana kan hanyar ta ne zuwa ƙaramar hukumar Mangu tare da wasu fasinjoji bakwai a cikin motar. A nan ne 'yan bindiga suka tare su. Lucy ta shaidawa shalkwatar 'yan sanda da ke Jos cewa lamarin abin tsoro ne da tashin hankali matuƙa. Hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasa INEC ta yi alƙawarin cewa a zaɓen shekarar 2023 kayan aiki ne za su jira masu zaɓe a rumfunan kaɗa ƙuri'a saɓanin yadda aka dinga samu a baya. Shugaban INEC Farfesa Mahmud Yakubu ne ya shaida hakan yayin wani taro don kulla yarjejeniya da kungiyoyin sufuri na NURTW da NARTO akan hanyoyin sauƙaƙa jigilar ma'aikata da kayan aikin zaɓe zuwa cibiyoyin zaɓe. A cewar shugaban hukumar sun yi waiwaye kan matsalolin da aka dinga fuskanta a zaben shekarar 2019. kuma hakan ya sanya su ɗaukar matakan rigakafi daga manyan ƙalubalen da za su iya kawo cikas ga nasarar zaben shekara mai zuwa. ya ce hakan ba zai yiwu ba har sai inec ta samu ƙarin motoci da babura da kwale-kwale musamman a yankunan da ke kusa da ruwa inda isar ma'aikatan hukumar zuwa waɗancan wuraren a kan lokaci ke da wahala Darakta janar na yakin neman zaben Peter Obi a matsayin shugaban ƙasa ƙarƙashin inuwar jam'iyyar LP doyin akufe ya sauka daga mukaminsa. Akufe ya sanar da haka ne a wata wasiƙa da ya aike wa Obi a ranar 20 ga watan Disamba. A cewarsa ya sauka ne saboda kada abubuwan da ke faruwa da shi su shafi yakin neman zaben Peter Obi a shekarar 2023. Murabus ɗin Doyin Okupe na zuwa ne kwana guda bayan da kotu ta yanke masa hukuncin ɗaurin shekaru biyu a gidan yari saboda laifin rashawa. Tun a shekarar 2019 ne hukumar EFCC ta gurfanar da Mr. Okupe a gaban kotu kan zargin karɓar kuɗaɗe daga ofishin mai baiwa shugaban ƙasa shawara kan sha'anin tsaro waɗanda ya gaza yin bayani a kansu. Wata babbar kotu a Najeriya ta bayar da umarnin kwace dala dubu ɗari takwas da casa'in da tara da ɗari tara da naira miliyan ɗari uku da hudu da dubu ɗari hudu da casa'in da ɗari shida da sittin da kobo casa'in da biyar wanda hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa efcc ta karɓa daga hannun tsohon akanta janar ɗin najeriya ahmad idris mai shari'a ma hassan ne ya bayar da umarnin a zaman kotu na ranar 13 ga watan disambar da muke ciki yayin da yake yanke hukunci kan karar da hukumar efcc a najeriya ta shigar gabanta haka kuma kotun ta umarci da a karɓe kadarori goma sha biyar mallakinsa da ke kano da abuja Kadirorin da aka bayar da umarnin a kwace sun haɗar da babban kantin sayar da kaya na Al-Ikhlas da wasu shaguna aladanai da gidan alfarma na unguwar Daneji dukkaninsu a jihar Kano. Sai wani gidansa da ke karsana a Abuja da wani filoti da ke rukunin gidaje na Blue Fountain shi ma a babban birnin tarayya Abuja. Shugaban ƙasar Najeriya Muhammadu Buhari ya bayyana rasuwar tsohon jakadan Najeriya a ƙasar Afirka ta Kudu, Shehu Malami Sarkin Sudan a matsayin babbar rashi ga al'ummar Najeriya baki ɗaya. Sanarwar da mai magana da yawun shugaban ƙasa Garba Shehu ya fitar na cewa Marigayi Shehu Malami wanda babban ɗan kasuwa ne kuma basarake wanda ya yi imani da tattalin arzikin ƙasarsa. Ya ce za a ci gaba da tunawa da shi bisa irin gudunmawar da ya baiwa Najeriya. Sanarwar ta isar da sakon ta'aziyya ga iyalan marigayin da Majalisar Mai Alfarma Sarkin Musulmi da kuma gwamnati da al'ummar jihar Sokoto bisa wannan babban rashi. Marigayi Shehu Malami wanda ɗan gidan sarautar Sokoto ne ya yi karatu a makarantu daban-daban bayan kammala karatun firamare a Sokoto. Kana ya yi makarantun gaba da firamare a Kano, Katsina da kuma Bidda. Kazalika ya yi karatu a ƙasar Ingila inda bayan dawarsa Najeriya a shekarar 1963 ya taka rawa a harkokin kasuwanci sosai. Shehu Malami wanda ya yi aiki a gidan rediyon BBC ya kuma zama sakataren firimiyan tsohuwar jihar Arewa sa Ahmad Bello baya ga mukamai da ya rike a kamfanoni da bankuna da kuma sarkin Sudan na Urno. Kazalika ya kuma zama jakadan Najeriya a ƙasar Afirka ta kudu a zamanin gwamnatin soja ta marigayi janar Sani Abacha. Masu kallon mu kuna shan labaran ƙarshen makon ne daga studion White Blood TV da ke jihar Kano a Najeriya. Kafin labaran ya ci gaba, bari mu karɓi wannan saƙo. Yanzu kuwa bari mu je ga jerin rahotanninmu, inda za mu fara da rahoton Abdu Ado Kofar na isa. Ƙungiyar manoman masara ta ƙasa reshen jihar Kano ta yi zaben sabbin shugabannin kungiyar bisa kundin tsarin tafiyar da mulki wasu daga cikin waɗanda aka zaba sun hada da alhaji murtala abdullatif rimin gado a matsayin sabon shugaban kungiyar da alhaji musa almu garko a matsayin mataimakin sai kwamarat kabiru isa a matsayin sakatare a jawabin sabon shugaban kungiyar alhaji murtala abdullatif rimin gado ya bayyana mahimmancin wannan rana ga 'ya'yan kungiyar ya kuma mika saƙon godiya ga gwamnatin jihar kano da hukumomi da suka zo wajen don sanya ido yayin da aka gudanar da zaben a wannan wata rana ce mai muhimmanci wurin murtala abdullahi mun gado wacce manoman jihar kano suka zaɓe ni a matsayin shugaban kungiya ta man association of nigeria kano state muna godiya ga gwamnatin jihar da kuma manoma hukumar nada da hukumar ministry da sauran hukumomin da suka zo gurin nan aka yi harkokin kungiya masara aka yi zaɓe to na godiya ga Allah na kuma gode kotu jihar Kano. Shi ma sakataren kungiyar Kwamarat Ibrahim Isa ya bayyana farin cikinsa bisa irin haɗin kan da suka samu daga kungiyar a nata jawabin shugabar mata na kungiyar Hajiya Aishatu Kaftin Magashi. ta bayyana godiyarta ga 'yan kungiyar musamman mata da suka zo domin ganin yadda zaben ya gudana ta kuma shawarci mata manoma masana da ma kafatanin mata na jihar kano da su ba da haɗin kai wajen ciyar da aikin noma gaba ƙarshen rahoton kenan abdu ado kofar na isa a labaran white blood Hukumar kula da harkokin magunguna ta ƙasa ta ce samar da kasuwar magunguna ta Kanawa da ke garin Dangoro a jihar Kano. An cika dukkanin ka'idan da ya kamata kasuwar magunguna ta kasance. Abdulbasit Abdulmumin ya halarci wurin ga kuma rahoton da ya haɗa mana. Hukumar kula da harkokin magunguna ta ƙasa ta ce samar da kasuwar magunguna ta Kanawa da ke garin Dangoro a nan Kano an cika dukkan ka'ida da ya kamata kasuwar magungunan ta kasance. sai dai kuma yana da kyau a samar da katanga da za ta kare wajen magatakardar hukumar kula da magunguna ta ƙasa pharmacist ibrahim baba shehu ahmad ne ya bayyana hakan yayin ziyarar gani da ido da ya kawo kasuwar ta kanawa a alhamis ɗin nan kafin buɗe ta uh, ziyarar mu zuwa nan shine mu zo ne mu ga cewa abubuwan da suke nan a nan a kasa ta zo daidai da dokoki suka ajiye in haka ne to sai mu ba da izini to hakika mun gani kuma mun gan ayi kokari abubuwa kaɗan suka rage kuma mun gaya masu kamar ah, sa katanga da zai dimaketin wannan wurin madalla zama an kawo mai shi kuma muna so za a sa signboard da zai nuna cewa nan fa na sayarwa da magunguna shine a nasa ɓangaren Husaini Labaran Zakari wanda shine shugaban kasuwar ta Kanawa ya ce za su yi amfani da dukkan shawarwarin da hukumar ta basu domin ƙara inganta kasuwancin magani a jihar Kano. Kasuwa ta magani ba shoran kasuwa ba ce irin ta sai da shoran kamiya da makamantansu. Akwai ka'idoji wanda sai an cika, kuma ka'idojin ba ku ne za ku ce kun cika ba idan kun yi sai kun sanar masu duba su duba daga Abuja su tabbata sun cika. To dama masu duba daga Kano suna dubawa bayan na Abuja sun zo a kwanakin baya wannan ana cewa ita panel inspection wato dubawa ta ƙarshe ita ce suka zo suka yi domin su ga abukan da ya rage wanda za a yi wanda daga wannan ba za su ƙara zuwa ba sai dai abukan da suka faɗa nan gyaran idan an gyara a sanar da su wakilan sun nan Kano su gane su tabbatar musu an gyara sannan sai su ci ga sanda za a koma wannan wurin. insha Allah. Shugaban ya ce nan da kankanin lokaci za a buɗe kasuwar magunguna ta Kanawa da ke garin na Dangoro. Duba da yadda yanayin sanyi ke ƙara shigowa hakan ta sa wakilanmu Nasar gambo Abubakar Fage ya haɗa mana rahoto a kai. Yanayi na sanyi yanayi ne da ke zuwar wa wasu nau'in mutane da wata lalura inda wasu kuma yanayin sanyin ke zuwar musu a yadda suke so. Hakan ta yasa muka ji ta bakin wasu mutanen koya suke ji a wannan lokaci na sanyin. A sanyi daman yana ɗan takura musamman ma ni a yanayi na kyabun fesan sanyi sosai ba. Kuma ma in takura na kan samu kaya masu nauyi ɗan sa ne kwaba ɗin jikina saboda ɗan kare ƙarfin sanyin. Ka san shi sanyi da safe ya fi takura mutane haka yara da safe wani lokaci kaɗan musu wanka da ruwan zafi haka ka same su da mai mai ɗan nauyi mai danko ka shafe su ka sa musu kaya to insha Allah za ka ga sanyin ya ɗan ragu. Ina ni ban shiga wani yanayi lokacin sanyi ba na faso ba na kaushi ina jin daɗin sanyi don sanyi ya fiye man zafi da shi saboda ni na fi lafiya lokacin sanyi. sana'a ta wankin mota amma kuma ni na fi jin daɗi lokacin sanyi bai takura ma. mun kuma ta bakin wasu masu ta'ammali da kayan sanyi koya suke yi a irin wannan lokaci. Sanyi ya zo ya riga ya shigo ina amfani da rigar sanyi da safa ta kafa da safa ta hannu ina dan siyan max ina sawa a baki bakina gaskiya sana mu yanzu abin da ke tafiya sai a hankali amma kamin sanyi ya zo muna amfani da ɗan wani lokaci muna in canza sana'a muna koma sai da safa da hula da max da irin riguna na yara da hula na yara ka. Zuwan sanyi gaba daya ya sa mun shiga wani yanayi wanda ba mu saba jin sa ba gaskiya ba ma jin daɗin wannan lokaci sakamakon harkar mu ya kasance sai ana zafi muke harkokin saye da sayarwa in sanyi ya zo harkar sai a hankali wallahi. Shi dan lokaci ne idan damuna ya zo ana ragewa me saye zai saya sannan kuma kai ma za ka sayar cikin daɗin rai amma da sanyi yanzu za ka yi fari jikinka zai gaya ma asali ma ya dai ka ci aljihunka. Haka zalika irin wannan lokaci akan samu yawaitar gobara sakamakon hakan ne ta samu ka ta baki mai magana da yawon hukumar kashe gobara ta jihar Kano. Saminu Yusuf Abdullahi koya mutane ya kamata su yi domin gujewa wannan iftila'i. ibtila'i. Sunana PFS Saminu Yusuf Abdullahi jami'in hudda da jama'a na hukumar kashe gobara ta jihar Kano. To yanayin sanyi yanayi ne wanda yakan zo da ibtila'i irin na gobara wanda yakan yi sama fiye da lokacin da ba na sanyi ba. bisa dalilai da yake faruwa na lokacin sanyi lokaci ne da ɗan adam yake da buƙatar zafi ko ɗumi a mahallinsa ko a jikinsa to hanyoyin da za a kare kai daga irin waɗannan ibtila'i na gobara a wannan yanayi da muke ciki shine na farko duk lokacin da mutum ya yi amfani da wuta don ɗumama ɗaki ne ya shigo da gawayi in ɗakin ya ɗumama a tabbatar an fitar da shi waje an kashe sannan idan wuta ce ma mutum ya kunna ta ko kuma irin na abin dumama ɗaki na bature ne na lantarki shi ma idan ɗaki ya ɗumi kada a kwanta bacci da shi a tabbatar da an kashe shi kafin a kwanta bacci kuma duk lokacin da aka yi amfani da wuta irin ta itace ko ta gawayi duk lokacin da aka gama a tabbatar da an kashe ta yadda ya kamata da wadataccen ruwa to don haka shi yasa wannan hukuma tamu take shawartar mutane da kuma jan hankalinsu da su kula da yanayin sanyi lokaci ne wanda duk sanda mutum ya amfani da abin da yake mai ɗaukan zafi ko mai ba da zafi ko kuma mai kama wuta kai tsaye to mutum ya tabbatar ya samu wadataccen ruwa ya kashe in kuma na lantarki ne ya tabbatar ya kashe soket ɗin kuma ya cire shi daga cikin bango don gudun ko da ka kashe soket ɗin ya zamto bai mutu ba to in ka cire ka yi maganin wannan kuskura. Dr. MT Umar likita ne a asibitin Abdullahi Wasai da ke Kano ya bayyana mana yadda mutane ya kamata su yi don kare kansu a lokacin sanyin musamman masu wata lalura da ba ta buƙatar sanyin. To shi yanayi na sanyi zaka ga cewar mutane sukan bambanta game da ka faɗa akwai wanda yake da larura me larurar misali zaka ga wani yana da asma wani kuma yana da sanyin kashi misali kamar rheumatism wanda lokacin sanyi ciwon yana tashi sannan kuma akwai wanda shi immune system ɗinsa ne completely baya son sanyi ka san a mutane zaka samu wani zai ce maka ya fi son zafi wani zai ce ya fi son sanyi wani kuma ya ce maka shi bai son zafi bai son sanyi ya fi son daidai kenan so wanda immune system ɗinsa completely baya son sanyi akwai irin wa'annan mutanen so kuma hanyoyi da za a bi misali wajen kariya kaga misali ka kamar mai asma ana son ya rinka yawan sa face mask a fuskarsa saboda me ƙura yakan iya tayan mashi da ciwon sa kai ko ba ma bai asma ba misali normal mutum ma idan hunturu hamatan hazo yayi yawa za ga cewa idan ka shake shi da yawa za ka ga wani lokaci sai ka ji numfashin ka yana dan maka nauyi ko kuma ka samu mura to kaga sa face mask din kariya ne ba wai lalle ga mai asma din kadai ba misali har wanda ma bai da asma din. and secondly yanayin kuma sutura na sawa ya kamata mu kiyaye wajen sa kaya ba wai misali mutum ya sa kayan da sanyi zai shiga jikinsa ba especially long sleeve ko kuma cardigan akwai wanda za ka suna turtle neck na yana fitowa har wajen kan wuyan ka ya rufe da kuma sa hular sanyi ko kuma rigar sanyi to shi wannan shi kansa kariya ne saboda akwai level of temperature da ake son shi kansa mutum ya rinka shakan numfashi ka fahimta ai idan guri ya zama stuffy to mutum zai iya tashi da wani irin matsanancin ciwon kai saboda me a kulle gurin yake babu iska wasu za ka ga hikimar da suke idan sanyi ya shigo za ka ga za su ciccire labulaye wanda suke shara-shara sai su sa labulaye masu kauri a winduna da kofofi to shi kansa wani ya taimaka wajen ɗaki sai ka ji ya yi ɗumi kuma misali mutum ya nemo blanket mai nauyi to kaga wannan duk hanyoyi ne na karewa za ka yi bacci sai ka shiga blanket bargo kenan mai nauyi sai ka ɗan lulluɓa jikinka amma ba sai ka je ka kunna wuta ka yi bacci to kaga wannan za a iya samun matsala kana cikin bacci ba ka san me zai faru ba Nasir Gambo Abubakar Fage ɗauke da rahoto. Yanzu kuwa bari mu je ga fagen wasanni. Tsohon ɗan wasan bayan Manchester United da Ingila Rio Ferdinand ya ce akwai buƙatar ƙungiyar ta shiga zawarcin ɗan wasan tsakiyar Dortmund Jude Bellingham. Abbas Abdurrahman na da ci gaban labarin da ma ƙarin wasu labarin wasannin. Tsohon ɗan wasan bayan Manchester United da England Rio Ferdinand ya ce akwai buƙatar ƙungiyar ta shiga zawarcin ɗan wasan tsakiyar Dortmund jude bellingham bellingham mai shekaru 19 ya yi rawar gani a gasar cin kofin duniya da aka kammala a ƙasar qatar tuni dai ƙungiyoyi irin su real madrid liverpool da psg suka shiga zawarcin ɗan wasan na ingila bellingham dai na ɗaya daga cikin 'yan wasan da tauraron suke haskawa a wannan shekara a wani labari kuma da alama karim benzema ya yi ritaya daga bugawa ƙasarsa wasa bayan rashin nasarar da ta yi a gasar cin kofin duniya ta 2022 a ƙasar qatar a wasan ƙarshe karim benzema ya bayyana alamun ritayarsa ne a shafinsa na twitter inda ya ce na yi ƙoƙari ƙoƙari na suka kawo ni abin da na zama yau a duniya kuma ina alfahari da hakan na kafa tarihi kuma yau tarihin ya tsaya haka Benzema yana ɗaya daga cikin 'yan wasan ƙasar Faransa da aka zaɓa za su buga a ƙasar wasanni a gasar cin kofin duniya da aka buga a ƙasar Qatar ta 2022, amma raunin da yake fama da shi ya hana shi samun damar zuwa buga wasanni a gasar. sabida wannan rauni Benzema bai samu damar zuwa ko da kallon wasanni ba, sai dai ta talabijin. Har ƙasarsa ta kai wasan ƙarshe da Argentina, amma ta sha kashi a bugun Fanareti bayan tashi wasa kunnen doki uku da uku. Daga ƙetare kuwa, Shugaban Ukraine Vladimir Zelensky ya gabatar da jawabinsa a gaban gamayyar Majalisar Dokokin Amurka inda ya ƙara miƙa ƙoƙon barasa na neman ƙarin tallafin makamai. Wannan lamarin ya yi daidai da abin da tsohon Firaministan Birtaniya Winston Churchill ya yi a shekaru 80 da suka gabata, lokacin da shi ma ya yi wa majalisar jawabi makamancin wannan. Ziyarar ta Zelensky a Washington na zuwa ne yayin da kasar ke fama da hare-haren da Rasha ke baiwa kasarsa, inda yake neman kasashen duniya su tallafa don ya kare kasarsa. Shugaba Zelensky ya faɗa wa Majalisar Dokokin Amurka cewa Ukraine na ci gaba da jajircewa wajen kare kanta kuma ba za ta taɓa miƙa wuya ba. A jawabin da ya yi wanda ya yi kamanceceniya da wanda Winston Churchill ya yi, lamarin da ya sa har 'yan majalisar suka jinjina masa. A farkon shekarar nan Zelensky ya yi makamancin wannan jawabi a zauren Majalisar Wakilan Birtaniya ta kafar bidiyo, inda ya taɓo batun jawabin da Churchill ya yi tare da shan alwashin ci gaba da faɗa ko a daji ko a fili ko gaɓar ruwa ko kuma a titi. Yayin da yake nasa jawabin shugaban masu rinjaye a Majalisar Dattawan Amurka Chuck Schumer ya faɗa wa Zelensky cewa daidai inda ya tsaya ya gabatar da jawabinsa. a nan winston churchill shi ma ya gabatar da nasa jawabin gabanin jawabin nasa a gaban majalisar dokokin amurka zelensky ya gana da shugaba joe biden a fadar white house a ranar larabar da ta gabata To masu kallon mu anan muka kawo ƙarshen labarai da rahotanni na wannan mako da fatan kun ji daɗin yadda labarin ya zo gare ku. A madadin dukkan waɗanda suka taimaka wajen kammaluwar shirin. Sunana Zainab Mai Agogo nake cewa Za ku iya samun dukkan shirye-shiryenmu a shafukanmu na sada zumunta kamar Facebook, YouTube, Twitter, Instagram da kuma TikTok.